الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za mu yi bakon malami Dr. Abdullah Usman Gadon Kaya daga Kano. Kuma zai mu karatu a yau a wannan matsalaci na Toberi a tsakanin Magariba da Isha kamar yadda muka haɗu a cikin garin Jime Yola. Gobe kuma insha Allah tsakanin Magariba da Isha a matsalacin Kaduna Street ne a cikin Jime ta inda muke tafsiri. Shi ma tsakanin Magariba da Isha amma gobe kafin nan akwai taro da za a yi na yaye dalibai da suka haddace alkur'ani na makarantar ulmul qura da kafin alkur'ani karim wanda za a yi a Lelewal Hotel wanda su ne suka gayyato shi dokta kuma makasudin zuwansa kenan amma za mu yi amfani da wannan daman da mana laccoci guda biyu insha Allah yau da gobe to muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya samu amfana eh, dr abdulla gadon kaya ba bako bane ba bukatan wani karin bayani eh, ya riga ya sanu a social media da gidajen wato rediyo da talabijin saboda haka ba bukatan ne wani karin bayani amma ta da ya yi sa a jami'ar musulunci ta madina muna fatan ubangiji ta ala ya amfanar da mu da abin da الزعمجي فليتفضل مشكورا وماجورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki mahalicin kowa da komai da ya kaddara hadarmu a wannan masallaci mai albarka a wannan unguwa ta dubeli a garin yola ko jimeta yola a wannan rana ta goma ga watan tara shekara ta dubu ɗaya da shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya wanda ya dace da sha uku ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu da arba'in da hudu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi sallama daga birnin makka zuwa birnin madina a wannan masallaci da aka fi saninsa da ana ce da masallacin sheik balalau hafizahullah muna godiya ga ɗan'uwa uwa aboki kuma amini sheik malam abubakar muftar da ya karɓi bakuncin mu a wannan masallaci kuma yake jagorantar wannan zama muna yi muku fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya sa mu fara lafiya mu kuma gama lafiya abin da nake so na mana magana a kai shine matsala ce da shafi mu'amala mu'amalar mu tsakanin mu da iyalanmu. mu yadda musulmi ya kamata ya zama a gidansa shi da ahalinsa za mu buga misali da rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi sallama a cikin gidansa ya yake rayuwa da iyalinsa daman dole ne ɗayanmu ya zama kuri yana da gidan kanshi yana da iyalinsa a zaune ko kuma yana da niyyar zai yi gida nan gaba ko da kunan da shekara ɗari ne masu zuwa da aka ji yadda zai dan adam ya yi sai ya rayu a cikin gidansa da iyalinsa yaya musulmi ya kamata ya kyautata alaƙarsa da ubangiji a cikin gidansa da iyalinsa bincike ya tabbatar mana cewa gidajenmu suna ci da wuta mu a waje ana kallon mu cikin ni'ima da yalwa da sutura da abin hawa da shaguna da motoci da riguna da haske a fuskar mu amma kuma gidan ba daɗi da yawa akwai wanda in ya je gidansa kawai Allah Allah yake gari ya waye ya fita shi baya jin daɗi iyalinsa ba sa jin daɗinsa wahala goma da ɗari ya fi samun kwanciyar hankali da nutsuwa yayin da ya fito waje cikin abokanansa saboda bai raya gidansa akan bin Allah da bin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam sani cewa ya koyi uwa musulmi da wannan gari mai albarka wallahi ba abun da annabi bai mana bayani ba kuma babu wani abu na rayuwa da annabi koya mana ba ila iyaka kawai an yi mana illa an mana shamaki da karanta addini da shari'a da sauraron ta'alim islam karantarwa na musulunci da aka muka wayi gari muna rayuwa cikin duhu cikin wahala ba ma ɗaukan koyi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya wajabta mana mu yi wa manzan Allah biyayya a cikin kome da Allah ya turo shi a matsayinsa na annabi sallallahu alaihi sallam shi dai mutum ne irin mu wanda Allah ya girmama shi da kuma ɗaukaka shi ba don komai ba don a samu haɗuwar kai da dacewa daga wani mutum mai halitta irin taka amma yana da wasu ɗabi'u wanda Allah ya tarbiyantar da shi a kai aka ce kai koyi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo ne a duniya gaba kuma ya dace ya zama annabin a ko'ina a kowane zamani da haka Allah ya turo shi shari'arsa ta zama koyaushe za ta dace da al'umma fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu annahu khairu khalqillahi kullihim manzo Allah mutum ne amma shine mafi alherin halitta ba wanda ya fi shi ba wanda ya kai shi ba wanda ya kama da shi wacce ba ta tsugunawa ta haifi wani ɗan adam irin annan muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama Allah ya girmama shi har sunansa yake haɗawa da nasa a wurare da dama a cikin kiran sallah an yi haka kuma a cikin tahiya an yi haka a cikin ayoyi na alƙur'ani da maganganu da shari'a ta yi ta yi da shi kansa wanda ya ta yi Allah ya haɗa sunansa da nasa don a nuna mana bin Allah bin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa dhamma al-ilahu isma an-nabi ila idan idza qala fi al-khams al kaga ko kiran sallah aka zo idan mai kiran sallah ya zo yace ashhadu Allah la ilaha illallah sai yace ashhadu anna muhammadar rasulullah shakka lahu min ismihi li yujillahu rabbul arshi mahmudun wa hadha muhammad haka da wajen suna Allah sai yanki sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa ya yanka masa suna a cikin sunan Allah ɗin shi Allah zur'an shi mahmudu sifarsa ne mahmudu shi kuma aka ce da shi muhammadu an wajabta mana mai masa da'a wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ce matukar kuna son Allah to ku bi ni Allah zai so ku ka ji wani ikon Allah idan kuna son Allah ku da annabi sai Allah ya so ku Allah fa kuke so in kuntum tuhibbuna Allah sai kuma aka ce fattabi'uni ku bi ni ku bi annabi yuhibbukumullah ma'ana sharadin Allah ya so ka shine ka so annabi ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan lecture ta mu a yau za ta magana ne akan ku yi wa annabi biyayya dangane da mu'amalolin da yake da iyalinsa a cikin gidajensa ku gyara gidajenku ku zauna lafiya da iyalanku ku samu kwanciyar hankali wa yaghfir lakum bayan kun bi Allah bayan kun bi manzon Allah kuma Allah ya sauku kuma Allah sai ya yafe muku malaman tafsiri suka ce jin annabi yana da abubuwa guda biyu a wannan aya kaga annabi kawai sai Allah ya sauka jin annabi kawai sai Allah ya yafe ma zunubinka ko baka daga hannu kace astaghfirullah ba in dai kana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ga annabi kamar istighfari ne matukar kana bin sa kawai ana automatically ana ta goge maka zunubanka da Allah ka tashe mu cikin masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا wannan aya Allah ya kwadaitar da mu muyi koyi da annabi a cikin rayuwarmu ya ku musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun koyin ku a mu'amalolin ku abun a kasuwancin ku abun a zamantakewan da iyalin a cikin a tsarin mulkin ku a cikin duk za ku yi zaman ku annabi ne tashin ku manzan Allah ne magana ku manzan Allah ne furucin ku manzan Allah ne umarnin ku manzan Allah ya ce hannun ku manzan Allah ya haka rayuwar ya kamata zama saboda shine mutumin da ya fi kowa daraja da matsayi da ɗaukaka yanzu ku duk wani abin da yake faruwa a ƙasar nan a duniya gaba ɗaya yanzu nan muna tare da malam wani yake ba mu labari sarauniyar ingila ta mutu Allah ƙara nauyin ƙasa Allah kuma ya yafe wa masu ah, musulunci wanda suka mutu da musulunci da imani amma ka duba duk yadda suka shahara a duniya da fada da musulunci da yaƙi da addini amma wai matsayin ta bai isa ba sai da aka yi ƙoƙarin alikata da annabi ko gane ba ita kanta bata isa ta zama wata mai matsayi da daraja ba da ta mutu sai da aka kirkiro aka ce ai an bincika ma tana da nasaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da kariya ne kuma ba haka bane kawai dai an yi kokari ne mu sai mu ce wa musulmi alhamdulillah ashe annabi yana daraja har har ana kokarin alika wata wata wata kafira a tattare da shi dan ta samu wani matsayi so duk da cewa sun yada ne ba wai dan haka din yake ba to alhamdulillah wannan kadai ya isa sai ku imani ai tunda kuna neman ku lika ce da annabi da ta yi aiki da aikin annabi da ta huta da ta samu kwanciyar hankali tunda ko bata ba annabi ba to zancen ta ya kare Allah Ubangiji ya takaita turanci ya kare ya kuma ana ta larabci kenan aka wani ya faɗa Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu cika da imani um annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ne da Allah tabaraka wata'ala yayi umarni da a yi masa da'a a wurare da dama a cikin alkur'ani kamar yadda hadisai da suka zo masu yawa ba za mu ce ga iya adadinsu ba malamai sun ƙididdiga a cikin alkur'ani mai girma Allah ya ambaci inda za a bi annabi a bi annabi a bi annabi wuri ya kai arba'in duka wannan a cikin alkur'ani ne ayoyi daban daban daban daban daban da Allah ya ce bi manzan Allah kaga ya isa a shi ya kai a shi matsayinsa ya isa a koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار Allah ce duk wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah yuti Allah wa rasulahu ya bi Allah ya bi manzan Allah Allah zai shiga da shi aljanna wanda kuramai na gudana cikin ta khalidina fiha wa zalika al-fawz al-azim bin Allah da bin manzo Allah shine babban rabo ya ku yan kwana. ya ku koyi da Allah ku koyi da manzo Allah wa hadhihi da'awatuna wannan ita ce da'awar mu wannan shine abin da muke kiran mutane dare da rana ji Allah a ji manzon Allah a zauna lafiya kuma ya'si Allah wa rasulahu kaga cin yuti Allah wa rasulahu cikin aya ta gaba kuma ya'si Allah wa rasulahu ya saba wa Allah kuma ya saba wa manzon Allah din wa ya ta'adda hududahu ya ƙetare dokokin Allah yudkhilhu naran Allah zai shigar da shi wuta khalidan fiha yana mai kaddara ma dawama a cikin har abada walahu azabun muhin yana da azaba ta wulakanci da tozarta Allah kiyaye mu da saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata rana Umar ibn al-Khattab ya ya tsinto takardar a taura a lokacin annabi yana raye Shiga a cewa tara annabi Musa ne aka tura aka turo a taura ko ya dauko ta ya duba ya ga takardar masha Allah abin da ke ciki yana murna ya zo ga manzo Allah ce ga wata takarda ya alheri a cikin ta abin da ke mai kyau ne da mun rubuta kawai sai ran sai baci yace alam atikum biha bayda anaqiya yanzu ban zo muku da wannan takarda fara tas fara solba ba ma'ana addini na ba ya zo ya shafa addinin kowa ba shari'a ta ba ta danne ta kowa ba wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai wallahi da Musa yana raye kaji mokifin annabi ce da Musa yana raye wallahi bai saba sai to kaga hatta annabin Allah fa annabi ne aikake daga Allah amma annabi yana bayani inda zai zo zamaninsa wallahi sai ya bi shi kai kana nan banzan bazara karan kada miya ana cewa ka bi annabi kana bata kanka lokaci mu mu no don ukun ukun da muku turuddo to mutu ni suna kana zazzare bai idan baban ka ba ma ne sai ka zama ba ma kan gargajiya mu mu ba wata zuru ba mu jo mu wannan sabo addini wada al-islamu gariban wa sayudu gariban tuba lil ghuraba daman kullum haka ake cewa indai an zo da sunna an zo da shari'a sai mu ce mutane sai an zo mun sabon abu to haka za a yi ta faɗa kuma haka musuluncin zai koma aljanna ta tabbata ga mutanen da ake cewa suna yin abu sabo haka ka bi annabi ka zauna lafiya hankalin ka ya kwanta annabi Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya sanya son sa da biyayya gare shi dalilin samun imani ne ka so annabi ka kaunaci annabi kai masa biyayya a cikin dukkan mu'amaloli to wannan shine zai sa ka samu imani ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa salasan man kunna fihi abubuwa guda uku wanda suka kasance a tattare da shi akwai su waje da halawatan imani to zai samu ɗanɗanon imani na farko an yakuna Allah wa rasulahu ya ranto Allah da manzan Allah su ya fi so saboda kowa bai ilayhi mimma siwa huma ya so Allah ya so manzan Allah sama da kowa a duk duniya kada wani ya zama yana da wannan kujera da zai zauna a zuciyarka kana son sa sama da yadda kike son Allah sama da yadda kike son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Bukhari da Muslim dan haka sahabbai suka buga mana misali wallahi mutum sai zo ya samu manzo Allah ya ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah kan sarka ya manzo Allah zan bada babana zan bada mahaifiyata su mutu a kashe su kai ka rayu ma'ana da kai ka mutu da a kashe ka wanda na bada babana da mamana a kashe kai ka ci gaba da rayuwa kaga karewar soyayya kenan wanda zaka iya mika iyayenka su bar duniya shi ya rayu kai wannan soyayya ta kai sa malamai suke faɗa cewa kamar yadda Abu Sufyan ya faɗa ce a duniya bai taɓa ganin wani mutum da ɗan adam yake son sa ake ƙaunarsa ake son sa irin annabi Muhammadu ba irin yadda sahabbai suke son manzon Allah ba kamar yadda wani basara ke shi ma yake faɗa bai taɓa ganin wani ɗan adam da aka so shi a duniya ake ƙaunarsa ba irin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani yayi rubutu a duniya ce wai waye ne da most popular waye hero waye number one a duniya waye ya fi sanuwa waye ko ina ka je sai ka ji labarinsa suka gama kewayensu suka yi ta neman wanda baya sallah ba samu ba da ƙarshe dai dole tun da bature ne ba yanda zai sai ce gaskiya muhammadu din nan shine da masu kulawa a duniya ba wanda ya fi shi amma kaga abun mamaki ana ta faɗa da addinin sa an kyabe shi sallallahu alaihi wa sallama so ya koyan uwana na yi mana ne wannan ababin shimfiɗa idan har mun yadda kuma mun yi imani wannan bawan Allah Allah ya bashi daraja Allah ya bashi matsayi da daukaka ya kamata mu yi masa da'a sai mu duba ya ya rayu yanzu an dauki wani bangare ne guda a rayuwarsa da shi da iyalansa ya ya rayu da shi da iyalansa a cikin gidansa annabi sallallahu alaihi wasallama malamai sun yi mana bayani cewa shi dai mutum ne da kwata-kwata duniya ba wata ababa ce a gare shi ya fi kowa sanin duniyan nan kuma ya san rudin duniyan nan kuma ya san fitinar duniyan nan kuma wallahi malam ba za ka gane rudin duniya da fitinar duniya da matsalar duniya ba sai ranar da ka mutu ka kwanta aka binne ka aka tsora maka tukunya ko azara a kanka ka mirgina ka juya ka ga ƙasa a nan ka ga ƙasa a nan ka ga mala'ika a gaban ka yana buga a lokacin za ka gane cewa wallahi duniya yaudara shi wallahi duniya ɓata lokaci ce sai wanda ya ba Allah a cikinta abin tausayi ga mutanen da suka karar da rayuwarsu akan wannan duniyar ba sa so a musu maganar lahira ba sa so a musu maganar mutuwa sun rungumi duniya kuna ta mutuwa amma ba kowa su ba ciwon suga ya kashe ka ciwon zuciya ya kashe ka ciwon kafa ya kashe ka ciwon kai ya kashe ka ciwon ciki ya kashe ka mura ta kashe ka atishawa ta kashe ka shekuwa ta kashe ka mota ta kashe ka wane ne ya kashe ka wani jaki ya hau ya faɗi ya mutu wani doki ya hau ya faɗi ya mutu wani kusa ya faɗa ya mutu wani banɗakin gidansa ya kashe shi wani kaza kaza kaza asbabul mautu kasira wa muntashira amma la natta'izu kama wa asuwa. kawai mutum idan ya ga yana da lafiya yana da kuɗi yana da harka gani yake kawai zai mai zai daɗe kawai a duniya so lallai mu faɗaka ya koyan uwana wannan duniyar cike take da rudi wallahi kada gidan da kake da shi ya dauki hankalinka wallahi wata ran zaka mutu ka tafi ka bar shi ka kashe miliyoyin kudi a katanga ka kashe miliyoyin kudi a gado ka kashe miliyoyin kudi a bandaki ka kashe miliyoyin kudi a falo ka kashe miliyoyin kudi a kaza yawa walau an qaribin min kusurin muzakrafatin ila baiti turabi yudau fihi mahjuran wahida ahata bihi shuhubul iksirabi haka mai zuhuri yace a hankali an karibin nan kusa wallahi za a ɗauko ka daga wannan gidan tuku da ka gina usur manyan gidaje na alfarma isassun gidaje da aka kashe musu kuɗi za a mai da kai bikin turabi gidan ƙasa permanent house kowa da ni da ku wallahi sai mun je wannan ramin ba riga ba wando takalmi ba hula ba gilashi ba agogo ba ba ba ba ba ba ba komai aka za a je a danna mutum to yaya mutum ya zo ya yi rayuwa bi ba annabi ba a ji daɗi ba shi sa na sha faɗa a karatu wallahi ba wanda kowa morewa rayuwa irin wanda ya ce shi annabi zai ba a rayuwarsa ka nemi kuɗin ka kana ban annabi kai mulkin ka kana ban annabi kai sarauta ka kana ban annabi kai kalmalin ka kana ban annabi kai duk abin da za ka kana ban annabi yanda ban annabi ne za ka samu aljanna amma in dai wannan duniya ne wallahi za su kai ka tabaru malam wani bawan Allah ya mutu wani a tajiri mai hali bawan Allah ya tsara muka je mai yi masa wanka sai aka shimfida a falansa sai wata daga cikin matan sa zo kar ku wanke shi anan kar ku wanke shi anan kar ku kwata mana falo kar ku kai shi wajen wanke wanke ku kai shi wajen wanke wanke kada a bata musu falo da ruwan wankin gawa falon nan nasa ne kafet ɗin nan nasa ne tayil ɗin nan nasa ne gidan nasa ne matar nasa ne ruwan da za a wanke nasa ne robar da za a wanke nasa ne mutanen da za su zo su wanke masu ma yan uwansa amma laifinsa ya bar duniya haka aka cire shi aka ɗauki na rantse muku da Allah ɗaya a inda ake wanke-wanke ake wanki don aka shimfiɗa gawarsa aka sana tabarma aka wanke ta aka daɗe saboda ya gama amfani a su, hadihi hiyar duniya aqallu min al-qalili وعاشقها أذل من الذليل لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله wa وباقيا ta كدن كدن kadan gumunta marikinta ya fi kaskantaccen abu da duniya tana dawwama ga wani mutum guda ɗaya da manzan Allah shine dawwamamme amma wannan labarin da nake faɗa ka tambayi yan kabari za su baka labarin hakikanin abin da nake faɗa dan Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa manzan Allah ya ce mali walid duniya ni ina ni ina duniya ya ce ni da misali na ma masali wa matsalar duniya illa karakin sara fi yaumin sa'ifin ya ce aini da duniya ai kamar matafiyi ne da yake tafiya a lokaci mai tsananin zafi fasazalla ta ta rashin sa'a ya zauna gindin bishiya wani ɗan lokaci da jere yana hutawa kaga duk wanda ya zo yana tafiya ya samu gindin bishiya ya ce bari ya sha iska ya sha rana a ya sha inuwa gaban rana sai kaga dole zai tafi ko jin mai hankali da zai taba mai da wannan gurin ya ce gidansa bane kai ne mota ka tai fanshi kai ne fanshi ka tsaya za ka yi faci ko ka ka huta mota ka tayi zafi ka mai da wannan gurin gidan zaman ka ai larura ce ta ajiye ka to wallahi haka duniya ma take gurin girban lahira ne gurin da za a tanadi lahira ne ce to ni da duniya kamar haka ne da haka ni ba ni na zo zama ne a duniya ba kuma gashi ya ce kwatsam wallahi wata rana ranar litinin da safe kawai sai labari ya a garin madina shi annabi ya bar duniya ya rasu sahabbai suka ce meye aka ce annabi ya rasu da yawan su wallahi ba su yadda ba daga cikin su waɗanda suka fi imani suka fi kusanci da annabi suka rude umar ibn khattab yana daga cikin wanda ya ce bai yadda annabi ya mutu ba kar wanda ya sake annabi ya mutu yana shekara sittin da uku ana cikin ƙaunarsa ana cikin ganiyarsa ana yi da shi duniya tana yi da shi ana samun fitowatun islamiyya hudi suna kaunarsa, ana ta samun kaza yau a ce annabi ya bar duniya la la wallah duk wanda ya ce annabi ya mutu yayi wuf ya hau mumbarin annabi sallallahu alaihi wasallam suna cike kamar yadda kuke zaune a nan duk kun zauna kun yi shiru ba lokacin sallah ba amma an cika masallaci me aka zo yi ana kuka ana jimami wanda ya yadda yana ta kuka wanda bai yadda ba yana ta tunani ya aka ana suke cewa madina ce duhu gaba daya umar ya hau mambari ya ce wallahi duk wanda yake annabi ya rasu Walla sai na sare wuyansa sa adribu wani kawo ya tafi ba ya rasu ba gaba ka gaibati musa ya tafi ne ya ɓuya kamar yadda anan musa ya tafi kwana arba'in zai je dawo ba ku karanta ba wa wa'adna musa 30 lailatan wa ha bi ashrin fatamma miqatu rabbi 40 laila ba ya je ya dawo kwana arba'in baya nan ba to shi ma Muhammadu zai dawo malam ba wanda iya mai musu amma annabi yana kwanci Allah ya riga ya dauran sa na Abubakar shi zo fudda mutane daga cikin wannan damuwa ya tarar da mutane don baya nan lokacin da aka yi rasuwa yana wani gidan shi ya tarar da masallaci a ciki ya wuce ya shiga ɗakin annabi ɗakin na na Aisha ya tarar da annabi a lullube ya buɗe fuskar sai tabbatar ya rasu ya sa bakinsa ya sumbance shi tsakanin goshinsa da hancinsa a nan yace tutta hayyan wa maitan ya rasulullah ka ji daɗi kanshi kake yi kana raye kana mace a manzon Allah Allah bai zai haɗa maka mutuwa biyu ba mutuwa ɗaya ce ka riga ka yi ta alƙawarin da Allah ya na mutuwa innaka mayyitun wa innahum mayyitun wallahi yau ka yi ta ya lullube shi da yau kowa magana ba ya shiga masallaci don ya tseratar da musulmi daga cikin rudin da ake ciki a lokacin daga nesa ya ce ya umar ya kalli umar yana kan mambari ya ce ejilis zauna a wata riwaya aka ce umar ya ɗau zafi kawai magana yake tsayi da takobi a hannun shi sai na abubakar kan kama magana a wata riwaya aka ce duk aka waiwayo kan sai na abubakar a wata riwaya sai umar ya shiru sai abubakar ya kama magana ayyuhan nas ya ku mutane man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun ya la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wanda yake Allah yake bautawa muna shaida muku Allah baya mutuwa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum amma wanda yake bautawa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna shaida masa yau fa inna Muhammadan qad mat Muhammad kan ya kawai sai karanta musu ayar ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin sai na umar yace wallahi ayan nan sai naji kaman yau aka sauka da ita sai jikinsa ya sanyi shikenan yanzu wannan zancen ƙarshe fa annabi shine number one ɗin duniya gaba ɗaya a wajen Allah yau ya rasu ya bar duniya an ɗauke shi daga wannan gida nasa an tona rami an binne shi yana cikin ƙasa kai sai ka tabbata in kana jin zaka dawama duk wanda ya rudu da lafiyarsa ko damar da ya samu a duniya ya ɓata lokaci mata ƙarfi ba Allah ba da ka da'awar mu shine kullum mutane su kama Allah kawai ko da yaushe kawai ba ka wani minit da baka bin Allah a ciki kowace harka za ka yi sa Allah a cikinta saboda yadda mutuwa take ɗaukan mutane a yau ba tare da ainihin wato ta ba su notice ba ko ta nemi shawararsu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yi rayuwa ta tawazu'anci mu'amalolinsa da gidansa kadai ya nuna mana cewa duniya bai ɗauke ta komai ba abu na biyu malamai suna cewa gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama gidansa kadai an gina shi ne da zarbar dabino da tako ina irin itacen dabino din tanka ta dabino zarfan nan dogon abu nan to shine dangan gidan sai aka hada da ƙasa da a ta ƙaunar nan dabino ganyen dabino yana da ƙarfi za ku ga baya faɗowa komun rani komun canji ba za ka taɓa ganin ganyen dabino ya faɗa ƙasa ba to da shi ake gini a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama aka sa duwatsu aka giggina sannan kuma aka samu shi dai wannan zarban dabino aka yi mai rufi yanzu mu nan kaga rodi ne da tayil ne da siminti da kaza sai shekara ɗari wannan amma su gidansu da itace aka rufe da ƙasa haka aka zauna kuma aka rayu annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya rayu a cikin wannan gida hasan al-basri yana yin bayani yace kuntu adkhulu buyut azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama na kasance ina shiga gidajen matan annabi ni da kaina in ji hasan al-basri fi khilafati Usman bin Affan a lokacin da Usman ibn Affan yake halifanci yace fa atanawalu saqafa fi yadi yace idan na shiga wallahi da hannuna nake taba rufin dakin annabi ginin a ƙasa yake sun kuyawa ake a shiga malamai suka ce innahu baitun mutawadi'un wa hujar saghira gidan annabi gida ne mutawadi'i gida ne karamin gida gida ne na tawazu'u gida ne da babu duniya a ciki kuma ɗakunan yan ƙanana iya buƙatar sa kawai shi da iyalinsa inda za a shimfiɗa a haka annabin ya rayu wanda shi ne one ɗin Allah a duniya gaba ɗaya amma waɗannan gidaje amiratun bil imani wa ta'a wa bil wahyi wa risala an raya wannan gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imani ba wai gidan kara bane ba wai gidan kasa bane ba wai gidan kaza bane a me aka damu imani akwai shi a gidan ko babu yanzu wani ya gina gida ya kashe biliyoyin kuɗi amma baya sallah asuba shi da iyalinsa me amfanin wadatar da ka samu wani ya gina gida in ya shiga gidan nan ba abin da yake kallo in ban da barna haka yau musulmi suka lalata gidajensu da kallon tsiraici da haram Allah ya rufa maka asiri wani yana kwana da yunwa wani bayi da gidan da zai zauna wani har ya mutu a gidan haya zai mutu wallahi wani da shi da iyalin suna cikin wahala ko shekaran jiya malam wata mata ta kira take cewa malam muna cikin wani yanayi da ni da mijina da ƴaƴan mu balagagu a daki da muke kwana tace wallahi sai dai ya bari in dare yayi ya lallaba ya lallaba tace alaji a nemo mana inda zamu yara na ina zamu sa su mu kai su makota muna jin tsoron alalata musu tarbiya ina zamu zuba su iya abin da Allah ya hore mana kenan malam amma wani Allah ya bashi gida iya ganin ka ba ɗaya ba biyu ba amma baya bauta Allah a cikin gidan musulmi a cikin musulmi yau akwai wanda wallahi ko qur'ani ba a kunna a gidan shi ba za ka taba jin qur'ani a gidansa ba sai kida da waka da waƙoƙi na dirama da yan wasan kwaikwayo da na gida da na waje Allah ya rufa muku asiri ku ɗauki tafkekiyar talabishin screen babba kaga mutum har ma ya fi girman yadda yake amma me ake kallo daga ball sai tsalle-tsalle sai tsiraici sai kiɗa sai wake-wake gidanka gaba ɗaya da kaɗe-kaɗe da wake-wake aljanu tab a cikin gidanka haka yi kamata mu raya gidajenmu Allah ya hore maka ga ga tashishi na alkur'ani ga saudi kur'ani ga almajid ga ina ne kur'ani 24 hours din ka kunnawa Allah saukan maka da albarka a gidanka amma ba za ka yi ba wani mutum ba haka yake zama wallahi tallahi wata mata ne ta kamo ta ce malam Allah ya mana komai amma mai gida na ya hana ni hadda hadda muke karba a makarantar islamiya ta ce malam sai dai ku yi hakuri ta ce kullum mai gidanmu idan ya dawo ta ce no no no suke ku so tabo ku zo ku zo ku zo a zo a haɗu a falo sai ya ce wani yaron sa ko mana kasar ɗan wasan kwaikwayo na wane da wane kunna mana sai ya ce mata duk ku zo ku zauna a shakata ce yanzu alaji ina da hadda qur'ani a makaranta ina da hadisai an bani islami to mun malamin nan naku an tsananin addini sun zo sun koya muku rashin biyayya to in zaki bi ki bi ni in kuma malamin ki zaki ki ki zaki ki kaza kaza kaza wallahi ta ce haka za su zo su zauna a kunna musu wasan kwaikwayo da drama da fim da uban da yaran ana gani ana tafi wani lokacin ya tafa da ɗansa ce shan yawa da wallahi tallahi malam wai wannan wai shine wai jin daɗi wai akwai uban da ya zo ya sa bal suke kallo da shi da 'ya'yansa sai ya betin cata ya sa cata a gidan shi da shi da 'ya'yansa ya ajiye naira dubu ɗari ya ce mu zo mu kalli bal ɗin nan ni ina goyon bayan club kaza kai kana goyon bayan club kaza da shi da ɗansa ana bugawa ya ga naira dubu ɗari akan akan talabishin cewa idan har an ci club ina ka ci dubu ɗarin nan ka duba uba yana koya wa ɗansa caca a cikin falansa a gidansa wallahi malam wani yadda yake ba labari ce ana yi ana yi kawai yaron nan da ya ta'u zafi ce ce wallahi karya kake baba ya manta ya ce karya kake yi a cikin musu ne da suke akan wane da wane wane da wane kuma hakan aka yi da yawa malam akwai mutanen da sun kashe gidansu sun kashe tarbiyyarsu akwai a cikin da gidajensu wallahi la'azimu ina gaya muku babu tsarki mutum zai zo ya kashe maƙudin kuɗi ya tara kayan kallo wannan abu ɗaya ne nake muku magana a cikin gidajen mu kayan kallo ya ba wa mata satellite ya ba wa 'ya'yansa da 'yan mata da ƙanana da kowa komai ana kallo a gidansa kana tsammanin Allah ba zai tambaye ka ba wallahi duk abin da suka gani a gidanka na rantse maka da Allah ɗaya sai Allah ya tambaye ka kai ku tara musu da yawa ko ku tara musu kaɗan hankali shine yake bin tashoshi na barna yana tattaushewa ko an shiga baya nan ba za a iya shiga ba yana sa password ba za a iya shiga ba ya ware iya tashoshin da ake gani a gidan shi tunda dole sai an gani ko to ga iya abin da za a iya gani To wannan ku ɗauke shi babi ɗaya da yawa an ci mu da yaƙi an lalata tunanin mu a gidaje gidan musulmi ya lalace da talabishin ɗinsa yanzu sun daina yaƙi da bindiga da takwabi da harsashi da waye kuna zaune a cikin gidajen ku cikin ni'ima za su raba ku da addinin ku yanzu duk tashoshin banza ƴaƴan mu sun san su tashoshi ake budewa na fitar hankali da aka kashe musu miliyoyin taloli ka gansu tsar for 24 hours kuma ana yi da ka kana kallo shi kuke sawa a shagunanku shi kuke sawa a asibitocin ku wannan tashoshin kuke kunnawa a ɗakin matanku ku su suke kallo sun saba da shi ba ruwansu da jin wa'azi ba ruwansu da sauraron ƙwar'ani ba ruwansu da kaza a wannan tashoshin kuma suna da manufofi ina ga muku duk wanda ya buɗe gidan talabishin wallahi yana da ajanda da ta fili da ta ɓoye ko dai wakilin kansa wakilin al'adarsa wakilin manufofinsa ko kuma wakilin turawa kuma turawa sun zuba kuɗi masu tarin yawa a ƙasar nan sun buɗe tashoshi don a biya musu buƙatunsu ba sai sun yi da turanci ba ta hausa kana nan kana zaune an sha ka, an gama da kai a gidanka ‘ya'yanka sun lalace sun ƙi zuwa masallaci sun ƙi zuwa makaranta yara sun faɗi a jarabawa ba sa iya karatu sai satar ansa saboda kullum sikirin ne a gabansu an ba su abin da zai ɗauke musu hankali wannan bai isa ba an zo an haɗa mu da waɗannan wayoyi ga su nan kowa idansu yanzu a haka duk idanuwa mu sun lalace saboda tsabar yawan kallon waya yaro karami ya fi ka iya sarrafa waya kullum waya ta dubu ɗari bakwai ɗari biyar miliyan ɗaya hannunsa ya za a yi karatu ya ci jarabawa yana karamin yaro ka haɗa shi da babbar waya 24 hours abin da yake kallo kenan kuma wannan abin da kake ganin ta na rantsi da Allah hana bacci kenan in kana duba ta wallahi sai ka kwana a zaune baccin ma ba zai zo maka ba sai dai baka shiga inda zuciya ka ke so ba ku gyara gidajen ku ku gyara mu'amalolin ku ku san me kuke kalla kuma ku san me kuke daura gidajen ku da haka dan ka kashe miliyoyin kuɗi a gidanka baka raya gidanka da tsoron Allah da ibada ba kai asara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu a cikin gidansa wanda gidan nan ya raya shi ya kyautata shi kyakkyawan ɗabi'arsa wa kamalu adabihi da cikan ladabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kyakkyawan zamantakewa da iyali tibu ma'asharihi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar gidansa ya mutu ya tafi ya bar gidan gidansa na makka da ya tafi yan hijira ya koma madina dan uwansa aqilu dan uwan ali bin abi talib shi je sai da gidan wata rana aka ce za a je makka za a sauka sai sabai suka ce in ka je yanzu ina zaka sauka a gidanka zaka sauka ya ce wa hal taraka lana aqilun min dari ai aqilu bai bar mana gida ba ai aqilu ya je ya sai da gidan namu gidan nasa na makka ma aqilu ya je ya bugar da shekaru kudin kawai amma bai damu ba alayhi salatu wassalam haka aka rayu haka ya bar gidansa iyalinsa sun zauna a ciki alhamdulillahi musulmi dole ne ya zauna inda zai suturta kansa inda shi ma annabi ya nemi inda zai suturta kansa ba wanda yake ganinsa ba wanda yake rayuwa da shi a cikin gidan nan illa mutane kamar haka da matarsa da bayinsa da suke masa aiki mata da masu masa hidima su ne kadai yake mu'amala da su a cikin wannan gida din fi tawadu'in a cikin ƙanƙan da kai sallallahu alaihi wa sallama ya yi iya ƙoƙari gidansa ya tarbiyyantar da su akan addini da shari'a ba irin ka ba yau da gidanka ya fi ƙarfinka da yawa daga cikin ku kuna da mulki a ofis ɗinku kuna da mulki a kasuwarku kuna da kafa doka a wurare kaza amma gidanka da matarka da yayanka sun fi ƙarfinka wannan shine abin tausayi mutum ya kashe miliyoyin kuɗi ya gina wuri ya zuba iyalinsa amma baya iya bada doka a gidansa kun yadda da ni kuma kun amince da wannan akwai da yawa wanda gidajensu ya kubuce musu a yau da ka koma tarihi a karanta yaya annabi ya rayu a gidansa da iyalinsa yaya ya iya rike gidansa gata yawan gata da yawan yalwatawa da fantamawa da morewa ba shi ke nuna samun tahakkumi a gida ba tsayawa akan bin Allah shi ne ke ba da kwanciyar hankali ko raya gidajenku da zikirin Allah da ambatan Allah da bin dokar Allah wani ya zo yana cewa malam wallahi na kashe kuɗi miliyoyin kuɗi ban san abin da na kashe a gidan nan ba daidai gwargwado kuna ta wa'azi muna ta gani ni yanzu ma na zo na saka yar sunna cibi yar manara cibi yar kaza ma ni ma tattawa ma wallahi tallahi ta toshe su ba ta da ina take kallo kullun arewa ta tafi take kallo ina take kallo wane ne dan ma shi take saurara wane ne ke kallo dan wane ne kenan ina take kallo in ta zagaya tana neman abin nan sai ta tafi a aflab ta je ta ga larabawa ta ga turawa aikin ta kenan wai kuka yake mu na ce haba akram kallah kai da kake da shafane a hannunka kuɗin kitso a hannunka tattasai da tumatir da albasa a hannunka katin nefa a hannunka ruwan sha a hannunka komai a hannunka ka zo kana kuka ai in an ibi a can sai ka matse ta wani wurin haka ake yi wallahi malam abi abu Allah a samu jin daɗi a gidan nan a idan Allah a saba wa Allah to kuma lalle za a samu ba daidai ba nace ai zuwa za ka kakkabe ta talabishin din gaba ɗaya ka kwanto ta in ka yi sauki baka sa tabariya ka ragargaje ta ba to sauko ta ka ajiye ta ce an daina kallon a gidan in za a rayu a rayu in ba za a rayu ba a gidan iyaye kaga za a rayu ko ba rayuwa mutane nawa suka mutu suka tafi kabari suka samu yarda Allah ba su da wannan talabishin din suna kallo tunda ba za a ba Allah ba za ka zo ka bari a tara ma shaidanu a gida kuma mata ka tafi karfin ka yace wallahi malam abinci ba ta iya kamo a kan lokaci tana kallon wannan abu yace wallahi idan ta hau kan wannan talabishin tana kallo zan yi kira sai na kira sau uku hudu biyar ina zuwa dan Allah so nake a zo wani wurin tsayawa in tsaya kun gama da kai wani ya ce ‘ya'yansa hira wasu sai ta kunna musu ta kallo shi su fi karfe uku karfe hudu haka ba gidan musulmi yake da kuɗinka ‘ya'yanka su zauna su ki sallah su ki zuwa masallaci magariba da isha'i anguwa suna kallo uwarsu ta kunna musu da ka sai musu tambayi janareto duk tsadar ka suna kai baka ji tunda Allah ya hore maka shi ta kallo yaro karami dan firamare sai kai karfe uku da rabi yana kallo a zo tashin su za a tafi makaranta ai tai ai tai dama maganar tashi a ba, uban ma ya tashi balanta uwar in kaga sun tashi daman saboda za a je makarantar nazire din su ana rufe giyar karfe bakwai ta rikici da su yaro ya tashi na ran da Allah ƴaƴanmu galiban a mota da aka ɗauke su daga gida zuwa makaranta suke gyangyaɗi. ka san me yasa iyayensu mata ba su bari suke wadataccen bacci ba kallo suke yi ku ta yi ku bari ku suna kalle-kallen banza haka za su tare bokon ba su yi ba addinin ma ba su yi ba lafil iri wa lafil nadiri wala ko dume mu mata mu dilla wala wala wala wala ko mai ma babu in na yi kuskure ka gyara mu ko kai ma kai ma na ne barazana ne kawai <laughs> idan idan an isa ni zan yi wa'azin fulatanci daga Kano shi ma ya buga a nan gudu a ba mu minti talatin talatin a sha mamaki sai mun gudu da kafar mu wallahi <laughs> wallahi yan uwana akwai damuwa ban sani ko kuna fahimta ta da haka muna magana ne akan gida na kwarai Allah ya bamu ikon gyarawa an ce wa na Aisha ma kana ya amalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti wai manzon Allah kan me yake ne a gidan shi tace annabi kana basharan min al bashar mutum ne irin mutane ga abin da manzon Allah yake a gidansa tace yufli saubahu annabi yana dinki dinkin hannu faci yakan ɗauki rigarsa da hannunsa idan ta yage ya ɗinke ta ya mata maho a lokacin ba ba keken ɗinki da hannun ake ɗinka rigar kai ku yanzu Allah ya hore ma da kanshi yake ɗaukar rigarsa idan ta yage a'a shi annabi yana da yageggen riga wallahi yana da ita kai ku yanzu wandonka da yage jefa da shi kake Ba ka kaiwa ɗinki yanzu an daina kaiwa ɗinki keloli da wahala ga suna ɗinka tsohon kaya sai dai a hannun talaka amma da riga ta yi, a ta tsufa kawai an raba da ita to annabi ce yake manzo Allah yana yana yana tatar nonon akuya awaki da tumakin gidansa yana tsugunawa ya sa hannu yana tatsa wa yahlubu shatahu kaga duk wannan larurori ne na iyali na gida wa yakhdumu nafsahu kuma yana yi wa kansa hidima hadisi imamu Ahmad imamu Tirmidhi kamar ya yakhdumu nafsahu yakan shiga ban daki da kanshi yakan ɗebi ruwa da kanshi yakan ɗauki abinci da kansa kai wa mu ahlahu a wata riwaya Aisha ta ce kana fi mihnati ahlihi yana cikin hidima wa iyalinsa da aiki wa iyalin shi hura wuta tankade rairaya shara duk wani abu da mata suke a gida annabi yana taya su dan Allah haka muke a gidajenmu yau wani fa kyama yake zauna cikin iyalin shi yanzu an daina zama cikin iyali ‘ya'yanka ba su da damar su zauna da ubansu ce yau babanmu ne dan zama da ake na hira da taɗi da yara ka ga hankalin yaro kai ta hira da su a kai wa yara wasa a gida baka yi an baka waya 24 hours da ita kake fama ‘ya'yanka ba su san fuskar ka wasan san dariyar ka ba amma wayar ka ita ta san dariyar ka dan anan kake ganin abin dariya kai dariya kuma wallahi ina gaya muku ba abu mai daɗi irin mutum ya shiga cikin tsakiyar iyalinsa ya ci abinci tare da su ya hira da ƙananan yaransa ya yi musu wasa ko matarka ce ta bata ma rai da ka shiga cikin yaran kun yi wasa sai ga ka manta amma yau an haramta mana wannan abu kuma yau mun zauna a gida komai ba mai kawo cokali kawo ruwa goge can ɗauke can kaza kaza wani ya aure wata yarinya ba samu tarbiyya ba yau sai ta ce wai ni kan wai ni bai wace <laughs> irin yan yaran nan ne yan karshen zamani sabuwar amarya je auro ba ta samu tarbiyya ba ba ce mata ana yi wa miji hidima ba da haka da aiken yayi yawa ka san miji akwai mulki ko shugaban kasa bai kai miji mulki a gida ba kawo kaza da ko kaza kuma ga umarni wuri abubuwa guda uku a wuri ɗaya suke amma namijin ya zo sai ce ɗauko kaza sai ta dace ɗauko kaza sai ta dace ɗauko kaza duk a wuri ɗaya ne yanzu a kicin ne za a ɗauko magi a kicin ne za a ɗauko cokali a kicin ne za a ɗauko mai da zai ce ɗauko magi da cokali da da mai ba sai daban-daban zai aika na'am ki yi mijin kiki haka ɗin lada za ki samu ita wannan da ba samu tarbiyya ba ita ita ba bayawa ba ce ita wallahi ta gaci kamar ya ce ko sati ɗaya ba ce ba malam ya ce a shi haka kike baki da mutunci ta ce kai ne baka da mutunci a takaice malam da uwa ka ubanka aka rabu ya tura mata ashar ita ma ta kuto ta danda masa ba tarbiyya ai wancan tashoshin take gani inda ake koya mata yadda yarinya take cin kwanan mai gidanta ai can take gani ba inda ake koya mata a ce annabi matansa sun masa ladabi da biyayya sun masa kaza ba ba haka take yi ba haka da kanmu muke kashe kanmu da gidajenmu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu akan tawazu da haka ku kyautata wa iyalinku yace khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mafi alheri a cikin ku shine mai kyautata wa iyalin shi wanda yafi kowa alheri a cikin ku ya ku yan uwana mai kyautata wa iyalinsa yace ni ne nafi kowa kyautata wa iyali wata rana mata suka kawo ƙara cewa ya rasulullahi ya kamata a yi wa maza nasiha duka yayi yi yawa gida Allah ya tara su yace yaya ɗayan ku zai zo yana dukan matarsa darbal abdi kamar yadda zai diki bawan shi sannan kuma ya zo ya neme ta in bukatarsa ta kama Ya ce, waɗannan da suke bugun matansu a cikin laisa ulaika bi khiyarikum ba su ne zaɓaɓɓu a cikinku ba dole ne za a bata maka rai a gidanka ɗabi'ar mace ce kawai ta bata maka ɗabi'ar ta ce duk wanda ya yi aure wai ya ce ba za a bata masa a gidansa ba wallahi bai ma san rayuwa ba ya kamata ka tafi makarantar koyon zaman aure in dai matan wannan zamanin ne in Allah ya so ya in ita ta yi kanta don kyau in soyayya tana ɗaukan ka ta sa ka a kwalba ka rufe saboda so da kauna ina tabbatar maka in ta zo gidanka wata ran in ta tafka maka wata tsiyar ji za ka yi kamar ka tukuikuye ta ka wulla ta waje haka suke a karkace suke to wanda ya fi kowa samun nutsuwa shine wanda ya samu mace mai tarbiyya mace mai addini idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju in zo muku wanda ku da addinin sa da biya su kwara masa yarku duk wanda bai auri mai kyakkyawan addini ba da ɗabi'a ba za ta sha wahala haka shi ma kuma zai sha wahala don haka za ku samu kwanciyar hankali da nutsuwa ne a gidajenku yayin da kuka ɗora ku akan Allah ya ce annabi ya ce ka ta bi ka a lokacin da take bin ka tana jin cewa Allah take bi dan Allah zai ba ta lada ka ke maka ɗa'a, ba wai dan kai gangan jikinka take bi ba a'a ɗa'ar aure take in dan kai take bi to da kafanan ka ya kare ba za ta gaba da biyayya ba in kai take bi dirar da ka bata maka ka bata mata ba za ta bi ka ba to wannan shine matsalolin da yau mutane suke fama da su a gidansu wani ya ce wallahi malam na rasa yanda zan da matata me ya faru ya ce wallahi malam ban isa in ce ta yi ba ni din nan ban isa ba tare na ni oba ya ce wallahi zan ce karki fita da ce wallahi sai ka fita kai din banza to haka ba ake rayuwar ka mutum ya zo yana bararra ba ba ba yana zuwa karamar yarinya ya sha shida sha bakwai da ya zo auro dila shi take yi wallahi malam ka san wata yarinya sai ce sati biyu bata kula mijin ba ya zo nan ofis ya ta muku bala'i boy what do you mean wallahi will never tolerate this this is this nonsense this kaza kaza kaza ya gama turancin banza yarinya ya shekara sha bakwai sha takwas sati biyu ba ta kula shi ya zo har yanzu ba a huce ba ne ce eh za ga abin da kamun za ka gani abin da yake faruwa kenan ko yi hakuri makar wani je fassara sa na ofis ya ce da shi nake ba da shi nake ba wallahi yawwa da haka ku zauna lafiya da iyalanku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a kamar yadda nana Aisha ta ba da labari ta yana musu hidima to muna bada da nasiha ga iyaye da mazaje ku yi rayuwa mai daɗi a gidanku ku rinka cin abinci a gidajenku ku rika zama kuna hira da 'ya'yanku a gidajenku manzo Allah har tsere guje-guje yake a gidansa kaga amfanin samun katon gida yalwatacce kenan kwarai kuwa gudu yayi gudu kaga amfanin exercise kenan kaga amfanin mata ta rinka motsa jiki kenan kar ka zo ka tirke matarka Daki da safe da rana da daddare tana haɓaka kamar fulawa an sa mata yis ta zo ta zama kaya kullun ciwo da damuwa a'a ta rinka dan motsi in ma akwai yar aiki a ta wani aiki wata ran ka zata singlet ɗin ka ce je ki wanke min hajiya wankin ki nake so na fi jin daɗi in na sa rigar da kika wanke min na fi samun natsuwa sai ta je ta wanke amma yau ma matan yanzu gajeren wandon mai gidansu ba ta iya wankewa kai matar da ta yi taimun waya malam wai shi ta bani gajerun wanduna ya ce wanke nace to ke yin baki wanke mai gajeren sa ba wa zai wanke zamani ya canja abu na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mutum ne mai sauƙaƙawa wa iyalinsa mai kyautatawa wa iyalinsa bai cewa ghalif ba bai zama mai kakkausar mu'amala ba ya yi haƙuri da duk abin da aka bashi abinci suna bashi a kasko suna bashi abinci a mai sunan abin nan na itace akwashi annabi yana shi abinci akwashi akwashi kwanan itace wanda yau ga bishiyoyi muna da su yalwatacci amma mun ƙaurace mun zo muna cin abinci a roba mun ki kwafashi shi kwanan akwashi yana da sirri cin abinci a cikinsa lafiyar ɗan adam inganta abinci da wahala abinci da yake cikin akwashi ya lalace dai ku tambayi iya za su gaya muku amma yau babu akwashi amma an ɗauki roba an bamu roba kuma ku je ku tambayi masana duk mutumin da yake cin abinci a roba ko to ne shi ayo ai sai akwai akwai ai kan naje na kan naje na ballo ne ai bari hakura dai eh, wata kila akwai wasu alhazawa masu kamfanin roba a nan gurin Allah Allah ya kara wa kwanan akwashi daraja wallahi malam bari ga muku ku yi hakuri ku yi hakuri bari tunatar da ku wani abu guda akwai abubuwan da muke da su namu na iyaye da kakanni na gargajiya suna da tasiri wajen lafiyar mu da gangan jikinmu amma mun watsar da su saboda zamananci yanzu misali yin abinci a tukunyar ƙasa tukunyar ƙasa tana da wata peculiarities nata da kaga ana dafa tuwo ko abinci a cikin tukunyar ƙasa albarkatun da ke cikin malam ba magana da lafiyar ɗan adam saboda shi kansa dan adam asalinsa ƙasa ne da haka aka zo ana dafa mai abinci a cikin tukunyar ƙasa akwai alkhairai da amfani ba lakcin zan yi ba sannan kuma shan ruwa a randa randa ta mu ta gargajiya mun tashi mun tarar da mu suna sa mana ruwa duk wani munin ruwa in aka zuba shi a cikin randa tana absorbing datti da cutar da ke ciki ta da shi ƙasa ku je ku duba ku gani za ku ga dattin yana koma automatically ba fa na'ura ba ce ƙasar ce kawai sai ta zuƙe duk sai ta bar ruwa mai kyau amma yau ba ma shan ruwa a randa kuma likitoci suna faɗa ko ruwan sama ne idan ya sauka in ya taɓa kwano akwai wani abin da kwano yake rage masa idan ya shiga roba akwai wani lokacin da yake yana illata shi yana lalata shi akwai abinci cika na mutunci da da mun basu yanzu da idan an tuka tuwo mata sun tuka tuwo sai a bar tukunyar a kan wuta ta yi zafi sai a samu kanzo abinci kala biyu wannan kanzon mata suna tara suna tara shi in ya kai wani lokaci sai a sa shi a turmi a daddaka a daddaka ana zuba masa ruwa kumbura yake automatically in ka saka masa garin kuli-kuli da lafiyayyar albasa da man gyada da salad ina gaya ma wallahi ya fi wannan shinkafa da kake ci tana tayar ma ciwon suga amma yau matanmu ruwa suke zuba tukunyar ana ganin ƙauyenci ne ni dinnan da nake muku wa'azi na rantse da Allah na rayu akan wannan kanzan kuma har yanzu ina ya yatsa mata na ba sa mun tuwo a tukunyar ƙasa in samu kanzo abinci ne lafiyayye na gari duba garin kwaki an rena shi ba a cin garin kwaki ina mana magana ne akan rayuwar mu a mu alfahari ƙarya san zuciya muna cin abinci cikin da suna sabbaba mana ciwo abinci da kuke ci da yawa yana kashe namiji jewa yau mazaje ba su da lafiya ba sa iya biyan bukatan biya wa su bukata saboda abincin da ake dafa musu a gidansu zaki yayi yawa maiko yayi yawa maki yayi yawa wane ne yayi yawa an bar daddawa me ake daddawa kicin ɗorawa, 'ya'yan ɗorawa ake ɗaukawa a yi wannan a yi amfani da ita kalwa ku je ku tambayi fa'idar daddawa da amfani da daddawa amma ba a yi kun zo kun ɗauko abubuwa kullum kuna asibiti amma kun kasa ganewa daman kun yi yawa suna so su rage ku kun ki ku ragu da haka za su yi ta kawo muku abubuwan da zai ta kashe ku wallahi ba ku farga ba haka ina wasiya a wannan masallaci na Dobele a dawo kan daddawa a dawo kan tukunyar ƙasa a dawo <laughs> kaji ka ga malamin nan cewa ke haka yana kada kai wato bai zai yiwu ba <laughs> wai ya ce wai na fara ai ba dan matan mu sun fi karfin mu ba wallahi da sai mu fara cewa na yi matanmu ko ba ka bane matanmu ko ba gane ba matanmu duka yawa ni da shi duka gaba daya da sai an yi <laughs> irin waɗannan abubuwa suna da amfani yanzu duba dumame an daina cin dumame yara ba san dumame ba wani yaro gari ya waye uwarsa ta kama dumame ta zuba masa ya sa kafa ya buge ya ta kuka saboda dan indomi ne dan taliya ne dan kwai ne ɗan kaza ne shi sa muke wahala talauci yayyawa yunwa yayyawa wane ne ya wa saboda kun ɗauki hai rayuwa samun ya ragu kwaɗayin ya ƙaru mu dawo gargajiya mu huta duka waɗannan abubuwan da aka gaya muku wallahi malam magabatan mu sun yi rayuwa mai inganci mai daɗi yanzu a da mutum gonarsa zai je sai ya ciro ganyen rama a tafasa masa ya sa mata kuli ya ci yini zai yana shan ruwa bai korin yunwa ba amma kai yanzu ba za ka ci rama ba ba za ka ci ba kun kashe gonakin naku ba kwayi mu gyara Allah ya zaunar da mu lafiya wanzu Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi rayuwa cikin irin wannan yanayi in mun lura da halinsa tare da iyalinsa an ce yana shiga gidansa da murmushi yana shiga gidansa da tsafta yana shiga gidansa da wasa da yalwa wanzu Allah yana da sakin fuska a gidansa tare da iyalinsa kuma in zai shiga gida sai ya sanar da su sai ya yi sallama wa kana yusallimu alaihim yana musu sallama haka zadul ibn qayyim ya bayani a cikin zadul ma'ad bi annabi in yazo yana yi wa kowa sallama a gida ba kai bane wai mm, mm, mm, wai ya dawo wani ya kuma ya zo gidansa yana sallama assalamu alaikum irin ustazan nan ya gina gida da ana sunna yana assalamu alaikum assalamu alaikum wata tsohuwa ta zo ziyara ce ah, abun mamaki yau mutum da gidansa ya sallama <laughs> haka muka gino cewa wai abu mamaki ya kama mutum a gidansa yana sallama ma'ana mun gini cewa mutum baya sallama a gidansa ba daidai ba ne wai za da halcin buyutan fasalli mawala aliya in za ku shiga gidaje ku yi sallama wa ma'abuta gidajen da aka sunna ce ta manzo Allah ya rayu yana yi wa iyalin sallama akwai wanda aka ce in yi zo yake da kwanuka fau fau wani shi kwanci wannan wallahi kaza kaza kaza in ka ji bala'i to ya dawo sai ka ana cewa ya dawo sai ga yara sun ruga da gudu matan gida sun shiga da gudu tsoronsa ake ji wallahi duk wanda ya rayu a gidansa bai da walwala bai da sakin fuska iyalin ka ba su zuwa sarbi ka da sakin fuska da wasa da dariya ka kuntata wa kanka ka matsanta wa kanka ga hawan jini a gefe ga ciwon zuciya a gefe ga damuwa ga cikin da baka ma san da su ba kuma ka kuntata wa kanka a zaman ai wallahi kamata ya mutum ya shiga gidansa malam ya warware ya miƙe ka saki jiki ya kamata in ka dawo gidanka ka manta da damuwar waje wanda yake da dabara shine gidansa wata rayuwa yake mai daɗi shi da iyalinsa in ya fita harkar waje in ya shiga gida harkar gida to amma yau ba haka muke ba malam mutum sai ya zo cikin gidansa da wadata da rufin asiri da komai da babban ɗaki da katon gado da air condition billahi azimu malam sai ta birgima ba iya bacci da yawa ba sa iya bacci me yasa ba kwanciyar hankali ba zikiri ba salatin annabi ba karatun qur'ani a gidan shedanu ne a ciki wani kuma ce ake wallahi kullun kira nake ji ana ta kira na wani na in ka ansa ka shiga uku <laughs> wani cewa yake wallahi kullun ci yake a bayan ɗakin sa ana sukuwar dawaki ɗarfe uku ne cika gab cika gab cika gab ce mutanen ne sun kawo ka gyara ne ba zikiri ba ambatan Allah wani kukan duji yake ji a saman gidansa ga gida iya gida amma wallahi kukan zuci yake hana shi bacci wani cewa shi fa a filin ɗin ɗakin sa ya sa a buɗe a duba masa hanya ba mutane a ciki kuwa ba wani mutum aljani ne kawai ke hana ka hutawa aljani zai iya rikida ya zama muzuru ko ƙera ya hana ku hankali da haka ku raya gidanku da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala ibn al-qayyim yake cewa an ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yazo zai shiga gidansa idan qalaba ila baitihi alhamdulillahi alladhi kafani wa awani walhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani walhamdulillahi alladhi manna alayya fa afdala as'aluka an tujirani min an yana yin wannan addu'a na gode wa Allah tabaaraka wa ta'ala da ya isan mun ya tattaro ya matso da ni na gode wa Allah da ya ciyar da ni ya shayar da ni musulmi ya yadda cinsa Allah ne bashi shansa Allah ne bashi yace na gode wa Allah da ya min falala ka shiga gidanka ka tarar gidanka ne ko ka biya kuɗin haya wannan falala ne akwai wanda a yau an kore shi a gidan haya akwai yau wanda matarsa ta koma gidan saboda babu wurin zama akwai wanda buge-buge yake ya samu ɗan inda zai makale ya aure bai samu ba sai kuma ka ka cikin ni'ima ka rinka yin addu'a kana roƙon Allah wannan yasa manzo Allah ya samu kwanciyar hankali dai karshe annabi ya addu'a ya Allah ka raba ni da wuta rinka yin addu'o'i duka na ji wani program na malam yana karanta wasu addu'o'i da haka ku nemi addu'o'in da annabi yake a gidansa idan zai shiga da kuma idan zai fita an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga gidansa ya goge bakin shi gida kawai in zai shiga sai ɗauki asuwa ke goge baki me yasa baya son ya je ya tarar da iyalinsa su ga wani abu abin ki ko ya ci wani abu manzo Allah aka ce ba a taba jin wani abin ki a tattare da shi a jikinsa ba an ce ba abin da yake irin a ce wani abu tsoyi a jikinsa don haka ya zama jikinsa ma jikinsa guminsa turare ake da shi gumi fa a yi turare ya je gidan rumaisa un musulaim matar abu hatar ansari ya je gidanta ya zauna wata babban mace ne suna kai mata ziyara ya kwanta har ya yi bacci shimfiɗa ta jike da gumi mace ta ce wallahi daga shimfiɗa na bana tattare guminsa ya zuba a kwalba ban da turaren da ya fi shi kanshi saboda tsabar kulawa amma mu tsakani da Allah malam kaga mutum ya zo ya zake wa iyalinsa a gida cikin datti wani in ka ganshi a titi kace yana da mata ka tabbatar yana cutar matarsa ba sai ka bayani ba mutum ya shiga gidansa malam cikin datti da doyi baya kulawa amma mun sani cewa galiban matan mu Hausa Fulani duk ranar da mace tana da girki mijinta zai zo wallahi sai wanka ko ba ta da sabulu ko ba ta da man shafa ko ba turare al'adar su ne ba sa tariyar miji ba sai wanka ba kawai za ta gama shirya ma komai amma za ta rufe wanka amma yanzu dan Allah za mu iya alƙawari mu ce duk wani namiji duk wani namiji yana yin wanka in zai zake wa iyalinsa wani zuwa yake da kayan bacci da kayan aikinsa mai ɗoyi mai gumi yake zake wa iyalin shi wata mata ta ce wallahi malam idan mai gida na ya dawo ya cire riga sai ya rataye falon baya zaunuwa Don ji za ka kamar wata daddawa ce aka kulle ta alai da aka ajiye ta ta ce idan ka fudda kayan kuma ya zo ya jarrabe ka ya zo ya ce da kai ka takura masa wani wallahi azimu idan ka gaida ke mu'amala da iyalinsa akan abin da ya shafi zamantakewansu na rashin kulawa baya ma jin nauyin iyalinka ka zo su je wari a jikin ka yaushe ka bari mace ta rena ka kana da ban daki ka da turaren ka da manka kar ki duka bari ba ta ku da kai baka gyara jikin ka ba reni zai shiga tsakanin ku wallahi ko ba ta gaya maka ba za ta rena ka ba daidai ba ne haka ibnu abbas ce nakan zo in zauna a gidana in saka ainihin madubi a gaba na, in sa kwalli in gyara jikina yace uridu an zayyana li ahli kama uridu an zayyano li ina so na yi kwalliya da ado wa iyalina kamar da nima nake son iyalina ta yi min wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf wal rijali alayhinna daraja da haka manzo Allah mutum ne mai tsafta yana da tsafta yana da kula da jiki yana da asuwaki yana gyara gashinsa matansa suna gyara mai gashi yana sa mai akan kansa yana da gashi mai tarin yawa a riwaya a cikin shama'il muhammadiyya aka ce ma ra'aytu zulimmatin min rasulillah kuma ga mutumin da yake da gashi mai yawa da ya sauka a kafadarsa irin annabi ba amma yana kula da gashinsa yana kula da hakkin iyalinsa in zai shiga gidansa ya asuwaki ya fesa turare yaya mutum zai zo ya zauna gidansa cikin kazanta da datti wai shi mai gida ne matarka tana kwalliya tana ado dan ta kyautata ma amma kai baka kwalliya da ado ka kyautata mata ga zama da kazanta ga mummunan mu'amala ga baka bada kuɗin cefane masifar ta yi yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana koya wa iyalinsa zikiri a gida ya gaya musu ya ce, idan ɗayan ku za ta shiga ban ɗaki ta yi addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith a wata riwayar Allahumma inni a'udhu bika a ina haka ina neman ka tsare ni daga manya-manyan aljanu mazan su da matan su in zai shiga ban ɗaki ya koya iyalinsa kai ko yanzu ba mamaki da ashar ma kake shiga ban ɗaki ka damu ba kuma ga mun zo mun yi ban ɗakuna a cikin ɗakunan mu jama'a ban ɗaki matattarar aljanu ce banɗaki duk inda banɗaki yake to in dai kazanta ake da bola da wurin da ake zuba datti da wurin da ake tara shirgi da wurin da yake da duhu ba a shiga da wurin da yake daji ne da wurin da yake ruwa ne da kwasassaban wuri duk waɗannan gurin aljanu ne so zamani ya kawo mu birgewa shine mutum ya yi katon gida ya yi banɗakinsa a jikin gadansa yana sauka yana shiga banɗaki wani filansa a kofar bandakin sarki shi yasa zai kwana yana ihu wuyu wuyu yana ihu dan bala'i to aljanu ne a sa gaba daya ga ba zikiri a gidan haka duk wanda zai shiga bandaki ya addu'a na shafa da karatu na maimaitawa da yawa yanzu ana ba mu kesin cewa alhaji wani ya shiga bandaki ya fadi ya mutu yawanci an shiga bandaki paralyze ake to aljanu ne na fitar hankali a cikin malam kana faduwa sai su rike bangaren jikin sai kai paralyze ga wannan abun tsuguno da ake zama a kansa wanda muka matsale masa mai kashe mutane duk wanda abun ban ɗakin sa ya fashe ya zauna a kai ya faɗi kansa in ya yanka maka duwawu babu likitan da zai yanke zai dinke ka wallahi kuma gashi ba ma canja sai mutum shekara goma da abin tsugunansa baya canja shi ba zai ya tsaya ba motar ka kake canja ta wanda kake mana canja bakin mai kullum kana canja ta ballanta abin tsugunan ka ba ma canja da haka da mutum ya zo tsufa ya kama shi nauyi ya kama shi yana zama sai rabas sai ka je ya yanka mai duwawu daga nan za a ta jinya sai a ce ya mutu wani kuma ce ya faɗi a ban ɗaki na farko an shiga ba zikiri na biyu kuma wurin matattaran aljanu ne kuma an tara kazanta a cikin ɗaki da ka inda aka ci gaba za ga ko da a birni ne yanzu wallahi ba sa yin ban ɗaki a cikin ɗaki sai dai kofar ban ɗaki daban kofar ɗaki daban ka rufe kofar ka aljanu ba su shigo maka ba su je can su karata in za ka shiga ka yi addu'a amma ka haɗe wuri guda ba fa cewa ne haramun ne dan malamin nan ma ɗakin sa haka yake yawwa ni ma ina da wani ɗaki mai wannan amma na kai gado na nesa can gaskiya ba ka bane sai <laughs> sun gama da mu ne wallahi ya kamata mu lura yaya tsarin ma gidan musulmi yake yanzu da a ce muna koyi da rayuwa sahabbai rayuwar sahabbai sahabbai suka gaya mana bandakunan su a waje ne a bayan gida shi yasa ba ya ce ya je bayan gida me bayan gida saboda wurin tsuguno a bayan gida ne mu kuma mun da shi cikin tsakiyar ɗaki tsura da ƙarshe zan jero mana a gurguje saboda ana nuna mun lokaci yayi na gaya muku manzon Allah yana kula da iyalinsa sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana yin wasa da mizahi da ainihin wato a wasa irin barkwanci da shi da iyalinsa sallallahu alaihi wasallama wata rana a an ruwaito manzon Allah yana wasa da wani yaro ana ce da shi Abu Umayr ma fa'ala Nughair yana yaro yana yawo ne da dan tsuntsun sa haka sai annabi ya ga bai ganshi da tsuntsun ba sai mai wasa sahabbai suke cewa wani sahabi yana cewa na haddace na rike lokacin da annabi yake mun wasa da ruwa a gida in ya zo sai ya ɗebi ruwa a bakinsa sai ya fesa mun a fuskata sallallahu alaihi wa sallam annabi yana wanka da iyalinsa a banɗaki ɗaya wanka da iyalinsa a banɗaki ɗaya ya halatta yana ƙara ƙauna da soyayya suka ce har mu yi ta yi ya ce da'ani da'ani kyale ne in ɗiba kyale ne in ɗiba idan da zaman lafiya da ƙauna ana yi amma wani yanzu cewa yana aini ko abinci ma na ci da iyali ina zamani ya canja ta ce ya aka yi ce ina ai kashe mutane suke mana na ce ina kake cin abinci ya ce wallahi ni a hotel nake cin abinci na ce ta aiko ka ɗauka wa kanka wahala in gina gida in ɗauko mace lafiyayya in ajiye ta a gida in kashe kuɗi in biya kuɗin cefa ne ko ba zan ci abinci a gidana ba to ai malam kashe mutane suke ni yanzu na matsu sai dai in zo in ceto wai wani ya ce ya ceto sai hajji ya zo mu ci abincin nan ba zai loma daya sai ta yi loma daya sai loma daya wai sai dai su ci tare saboda rashin tsabar yadda sai sa na gaya muku mu suna cin wuta mun wayi gari yau ba mu yadda da matanmu ba a gida malam ka san cewa wani bai yadda da matarsa ba sai dai ya je ɗauko kuku yana masa abinci amma bai zai ci abinci matarsa ba ka san ana wannan rayuwar ka san waɗancan mutanen da suke ya san yawanci haka suke yana da mai dafa mai abinci kuma abin mamaki sai mutum ya je ko kafiri kafiri ya dauko ah ya ce ya iya catering he you know how to kaza kaza amma matarsa ta sunna ba zai ci abincin ta ba wai za ta kashe shi wanne ne ya fi aka fi tsammani ya kashe ka wani wanda yake nesa ya zo ka ɗauke shi kana biyan sa albashi ko kuma takka da kuke tare to wannan yana cikin kurakuran da muke yi shi dama wani ba a yin abincin rana da shi ba a yin abincin dare da shi kawai baya cin abinci a gidansa idan ya je fasinjin sai yake hada masa shayi a ɗakinsa malam ina jin daɗi ina kuɗin babu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da ya samu wata munasaba na shigar da farin ciki wa iyalinsa wallahi sai yayi nana Aisha take cewa sau da yawa annabi ya zo yin bacci na rana a gida sai ya zo ya filo da cinyata ya kwanta akan cinyata ya filo nana Aisha kaga na gaya maka yana wanka da iyalin shi sannan kuma yakan zo ya kwanta a kan cinyar na Aisha ya bacci za a iya sa masa ma ya dora sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci abinci da iyalin shi kuma annabi yana da farin rai iyalansa har abinci suke kawo masa ko da ba ranar sa, ba na Zainab ta ɗebo abinci ta aika ɗakin annabi yana ɗakin nana Aisha har ma aka ɗan samu ‘yar matsala <laughs> amma wannan yana nuna kyakkyawan zamantakewa kan aike ya zo ya kawo abinci da Aisha ta ce daga ina ga abinci daman ta riga ta ce ni ina da kishi in ji Aisha ana ghayur daga gidan Zainab me ya ce abinci ne ta sa hannu da hannun bayan ta aka ta akwashin akwashi ya faɗi ya fashe abinci ya zube annabi yana gurin yana kallo sai ya dariya ta duba siyasar zamantakewa dariya ya yi malam wallahi a hadisi yace ha gharat ummukum ummul mu'minin Aisha ta yi kishi amma da ya gama dariyar kuma sai hukunci ya yace kasatun kasatin wa sar'in bi Ya ce sai kin biya kwanan kuma abincin ma sai kin biya saboda na hawa ne aka kawo mun kuma sai da aka biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai siyasa ne a zamantakewa matarsa Safiya binti Huyay ibn Akhtab wanda aka ribo ta da Khaybar mace ce masha Allah mai karancin shekaru kuma tana da matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kyakkyawan mace ce kamar yadda aka zo a riwaya kishi na mata dama mun gaya muku ba a raba mata da kishi ko da ko matan sabai ne dole mace ce ta kishi amma abin da ake ki bagin kishi kawai sai wata rana suka hada baki suka ce da yake ce da Allah yan yahudawa ko ana samun irin wannan matan da ta fashe da kuka safiya ta je gurin manzo Allah tace ya rasulullahi ga matanka yu'ayyirunani bi abi suna aibanta ni da babana saboda babanta shine shugaban yahudawa kai ba da haka da aka tashi kishin na mata sai aka ce yar yahudawa alhali kuma ta annabi ce da haka ya ta ta zama ya amma kuma masha Allah tana da matsayawa da annabi sai manzo Allah ya ce da ki ce da su in kin koma ki hada su kike duk cikin ku gaba daya wace ce yar gidan annabi ubanta annabi babbanta annabi ki gaya musu ki ce ke tushen ki annabi musa da haruna ne da sun gaya miki ki loda musu wannan kaga ashe ya halatta namiji in yana da mace mai tsarauni yana son kayar ka kaga an takura mata an haɗe mata baki ka rinka koya mata in an gaya mata ka ke ma kirama amma ka kabari fa gane <laughs> ba laifi ba ne ka dan sa ta tsaci ‘yancinta saboda idan kai ka zo kai musu faɗa wani lokacin sai a ce ai ya goyi bayanta ai amarya ce ai yana son ta ai kaza wato akwai siyasa mai tarin yawa a gidan annabi akwai ranar da fa aka kamar da riwaya ta zo a tsakanin fasu-fasu matan abu da aka yi ta jefe jefe da abinci aisha ta ɗauki abinci ta jefawa ko hafsa ne ko wani ne ita ma ta ɗauka ta jefe ta da shi ana ta fafata amma annabi ya warware wannan matsalar amma yau kai matanka ba sa iya ta maciji ba ka iya daidaita su gidanka ya lalace akwai mutumin da unguwa zai je zai kai su gidan ta'aziyya matansa guda biyu ko uku na rantse muku da Allah ba su haɗuwa a mota ɗaya bai isa ya haɗa su su uku a mota ba saboda ba sa magana da juna sai dai take wannan ya kai ta wannan direba ya ɗauka kai su haɗu a can kuma an zo ɗaukowa dole sai an yi sawu uku haka yadda yake rayuwa da su akwai wanda ta hana 'ya'yanta magana wa 'ya'yan kishiyarta kuma kana zaune kana raye ka ciyar da su ka shayar da su kuma ba ka iya gyarawa an haɗa 'ya'yanka gaba da ƙiyayya idan su matanka ne waɗannan kuma maniyinka ne 'ya'yanka ne dan me za ka bari ana gaba a tsakanin 'ya'yanka ka mutu a zo ana bala'i a gidanka akwai mutumin da matarsa take in ka kuskure ka fara zuwa gidan wancan karka zo gidana ko ni ne da girki haka ba mutane suke rayuwa a cikin gidajensu ba sa iya kontrolin gidajensu mata suna sarrafa su yadda suka ga dama mata su yi rashin mutunci su ta rashin kirki a zuba musu ido a kyale su akwai wanda take yau shekarar su barkace 'ya'yansa sun shiga jami'a ba su taba haduwa ba yana da mata a can unguwar yana da mata a can unguwar har 'ya'yanta suka je jami'a ba su taba haduwa ba 'ya'yansa ba sa haduwa haka yayin da yake rayuwa akwai wanda yana da matar a nan yana da wata matar a wata ƙasa bai gaya musu ba saboda bala'in kishi sai ranar da ya mutu aka zo ana rikicin gado wacce ce wacce kasan da ta ji ya mutu maza maza ta ugo jirgi ta ce ni ma matarsa ne aka ce a ina kuma ce wallahi ba mu san ki ce ga ƴaƴansa na har shiga university a ƙasar kaza ashe duk ƙasar da yake tafiya Ingila America France kaza ashe yana da wata matarsa da yake yawo ko bai gaya sauran matan ba ya rungumi duniya ya ɗauka ba zai mutu ba yanzu sai Allah ya kashe shi ya kamata ta zo ce na zo maganar gado aka ce ba mu san da ke ba uwarsa ba ta san ta ba ubansa bai san ta ba dangin sa sani ba shi kake sani daga shi sai amma su sun san cewa ta zo ta tuka shi ba kaza aka yi ta rikici da yake yana da hali aka ce to mu ba mu san da ke ba ta ce to ba damuwa daman yana da kamfanoni a kasar yana da gidaje yana da kaza komai da komai ku ku rike wannan nima na rike ta hau jirgi ta tafiya yana da kamfanoni yana da gidaje ka duba ganganci da mutum yake macen da zaka aure ta tana karkashin ka ka kasa ba ta doka da mutum ya zama mai rauni a gaban iyalin shi الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم Allah ce maza su ne suke da iko suke tsaye akan matansu Imam Ibn Kasir yace huwa ra'isuha wa sayyiduha wa mu'addibuha a wajad miji shine shugabanta gwamnanta shugaban kasanta jagoranta shine mai ladabtar da ita idan ta kauce ashe namiji yana ladabtar da mace ta kauce yaya za ku bar wa matan ku ragama suna abin da suka ga dama gidajen mutane ya cika da bokaye kana ahlus sunna ka kullum tana bin bokaye duk kudin ka da harkokin da kake ka tana bin gidajen bokaye ba ta iya sarrafawa yau wannan ya kwanta da ita yau wannan ya bata lakani kaza yau wannan ya bada kaza duk mutane suna ta rayuwa matan su sun shiga wata duniya ta tsiya ya kai mai kokari mu gyara gidajen akwai matsalar lokaci a za mu dakata a nan insha Allah Da mun kai matsalar kake ne. sai mutum ya gama ɗaukan zafi yana gumi kawai sai ka turo mai takarda tun da ya tura min takarda na kafa rawa take kai. yan uwana in kun gane me nake so in ce ina hedin ne to wasu abubuwa matsalolin gida ina ta so in ta comparison ga gidan annabi ga gidajenmu ga gidan annabi ga gidajenmu mu yi kokari mu kyautata alakar mu da gidajenmu da iyalanmu barin dakata anan saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa na daidai Allah shi mu lada wanda ne na kuskure ko jama'a harshe Allah ya mana afwa wassalamu alaikum wa wabarakatuh wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da Abdullahi Usman gadin aya Allah ya saka da alkhairi a bisa wannan maudu'i da mana mai muhimmanci zamantakewa na aure ubangiji ta Allah ya saka masa da alkhairi a lokacin da zai fara na ce minti nawa za ka yi ya ce in bashi ta a kawai wai ka bari ne ta tafi a kawai bayan ba Kano bane mu muna da doka karfe goma in ka wuce ba za ka sauke kina ba to akwai tambaya amma ban sani ba an karanta su a gurguje kafin a kira sallah da an kira kawai shi kenan sai mu abun nan Ah, wannan ah, tambaya ya ce tambaya kar mu manta kuma insha Allah gobe za a yi karatun a Kaduna Street a ah, Nefa tsakanin magariba da isha